duk Najeriya ba mutumin da aka daga aka yi mai kayi irin na siyasa irin Dr. Nasiru Sabgawuna kuma from the first place mutumin nan ya yi accepting defeat amma daga baya wasu mutanen kawai suka je suka zige shi suka ce ba a zai ba abin da za a illa abu a fice shi a kwashe kuɗaɗen shi 2019 haka muka muka ringa cewa abba kaza abba kaza abba kaza a the end of the day ba hakura muka ba dama sai professional ɗin siyasa when you when you fail ba ba za ka zo ka faɗa mutanen ka cewa you fail hopefully ba dole za ka yi holding ground saboda kan mutanen ka zo su yanzu idan ka duba irin su ɗan baba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 waɗannan mutanen sun zo sun yi tafka-tafka sun sai da makarantu sun yi yanke-yanke sun yi alabu da 'ya'yan mutane sun koma 'yan daba wannan abin da kake ganin ake ba wai ana yi bane ba wai for the benefit of jam'iyyar NNPP ana yi for the benefit of al'umma Kano sai ga baki daya da haka idan Abba Kabir Yusuf ya nasara al'umma Kano suka nasara idan kuma ya faɗi al'umma Kano suka faɗi to ana ganin cewa a baya kun ɗaukaka ƙara ne kuma yanzu kotu ta yi watsi da abubuwan da kuka ji mata da shi kamar ba haske a cikin tafiyar ta sai ku jira ku ga outcome da ta zo tribunal ai yanzu magana ake tuwanti 20 insha Allah rabu za a zo ya final judgment ko sai ku tsaya ku gani magana ake mutanen nan kun faɗi babu din Najeriya ba mutumin da aka daga aka yi mai kayi irin na siyasa irin Dr. Nasiru Saugawuna kuma from the first place mutumin nan ya yi accepting defeat amma daga baya wasu mutanen kawai suka je suka zige shi suka ce ba zai appeal wai zai appeal ko ara ko ai abin da za a yi ba abin da za a yi illa abu a fice shi a kwashe kuɗaɗen shi an suna cewa gauna is coming kun ce loading yake yanzu kuma sun matsayi da rana har da da anku and where gawuna is coming coming from where shekarar kuno ana cewa farin ga maka na abu 2019 haka muka muka ringa cewa abba kaza abba kaza abba kaza a the end of the day ba kura muka ba yanzu muke da jihar Kano dama sai professional ɗan siyasa when you when you fail ba ba za ka zo ka faɗa mutanen ka cewa you fail hopefully ba dole za ka yi holding ground saboda kan mutanen ka zo tafi yanzu idan ka duba irin su ɗan baba siyaran nan yana jin jiki kafa shi fita fita duk kura rannan da kai na ce mishi malam ka sauka daga wannan siyasa gawon is coming dan ba taimakon ka za su yi ba wa suke taimako har suka ga mai kai shi ina suka yanka suka bashi kullun yana da wata katon hulashi shi irin ta wannan mai ta is coming ne ko mai ce na faɗa mai aje tafiyar gawon is coming din yanzu ya join insha Allah rabba ni zan dauke shi kai shi gurin SA Ogan Boy yayi mai abinda da zai mai na alkhairi amma ya ce shi Allah ka tabar sai dujiya to ai kuma ana ganin cewa wasu daga cikin kwa sun fara korafi cewa fa har yanzu gwamnatin nan ba fa a fara washalawa ai baraka kasa a hana dan adam korafi ba ai qur'ani ma cewa wadawul insanu bi sharri da'u bil kar wa qala al insanu ajula gaggawa mai suka jira mana shaka fara gwamnati just few days into this gwamnati mutane sun zo sun fara korafi magana ake duk wanda yake konkursiya ya san cewa wannan abin da aka zo gyara aka zo in ku an ce an zo gyara ai dole za a jiki har yanzu kwankwasiyar nan wanda aka appointment ɗin ma ka faɗan wanda ya fara ɗaukan kwalera biyar magana ake duk mutumin da ke kwankwasiya mu da kuɗin mu da komai muke zuwa muke wannan tsarin hidima fatan mu alƙawarin da aka al'umma jihar Kano ranar da Allah subhanahu wataala ya sa mai girma injiniya Abba Kabir su zai bar gidan gwamnati a 2031 ya handle over ga wanda Allah subhanahu wataala ya kawo al'umma Kano zo suna kuka da haka ba magana ake ta abu a fasa a fasa ma sharuwan kwai ba idan ka tsaya ka duba cewa duk mutumin da aka ɗauko a mai aka bashi daman can mutum ne mai sana'a dan gwagwarmaya kuma tsaye ba magana ake ta kawai mutane da za a zo su dai a yanka ko su dai a sayar abin da za a su dai a basu da kanan take da kata kyau is not a business ba ba haka bace a kunkusa muna da tsari ana da ɗin cewa fa kwana ɗari ta kusa tabbata amma alƙawarin da kuka yi za ku cika a kwana ɗarin fa ko rabin su ba ai ko a kwana biyu mun sauke alƙawarin nan tunda dai an daina yanke yanke kuɗin yan fansho an daina yanka filaye an daina yanka asibitai an daina yanka makabartu kada kaga asibiti malam gari fes fes raban da kaji an sat an sari mutum a karo kwan kwace mai tunda abba ya zo to ko wanda muka yi ba sauke ba yanzu magana yake ta waɗannan makarantun da muka gina guda 26 a cross Kano state duk an bu an bude su magana yake secondary school din mutane ba ma ta kuka yi ba a kun yayyanka sai a yanka aji guda 30 a 30 din nan inda hankali ne ya kamata a yi sai ku sai da 20 goma ku danka makaranta a tres a rike wannan a sai irin sai no writing materials amma kun zo kun yayyanka makarantu yara suna lecture a cikin makaranta ba za ga falaba ta yanko fa ka je ka gani asibiti an yanka fala an yanka fala a cikin asibiti asibitin da ake so a samu very peaceful environment amma sai abu ana sai da tukubar tsire to ai ko wannan haka ya mun sauke alƙawarin mu me muka faɗa muku dama mun ce da mentor of his excellency engineer Bakabiri Sudurin da campaign is there any hope ka je ka ga da garin ne haske ko ina malam ba ce suna tabbata titunan fa ba duka ake ba da wutar ba sai dai ka ga yau ka ga nan gobe kuma ka biyo ta to ai da mun zamanin su ne suka yi tuwatuwa su dukan suke ba suna kunna injin karfe shida su kashe karfe takwas su zo su zara kuɗi barin ga maka mu kokari muke ma a mayar abin sola saboda a zo a yi minimizing din kuɗin al'ummar jihar Kano ai su tun zamanin su ba su yadda ma sun mai shi solar saboda kuɗin da suke ɗiba ta harkar gas din nan ba kaɗan ba malam magana ake ta an ɗauko mutane very competent a mutane with multiple capacity sun zo suna ba da shawari na alkhairi gari ya sai baka baka abin garin ne sai ka zaga garin nan a ƙasa wanda zai ce maka wayar ka yanzu batun tallafi har yanzu an ji shiru tallafi ina ne mai jima wala mutum biya ya bayar out of abin da ya bayar sai da abu ya ƙara naira miliyan ɗari shida naira 1.6 biliyan naira aka ce za a raba abinci an je an da yara ku dubu bakwai kuɗin makaranta an ce ba an da auren zaura ba magana kuɗin makaranta ake buƙata ba magana ake yi ta ciki ya Barin bari baka wani labari ciki har abada ciki ba zai ƙoshi ba shi yasa in ka ji yunwa rana sai ka ta dare ana magana a educating din mutane a basu proper orientation a zo a skill and acquisition mutane su samu aikin yi an nuna ɗaukin kafa an ɗauka an baka cikin dan ba za a ƙara ji amma abu a koya maka aikin yi a ɗauke ka a kai ka makaranta ka samu ilimi kai ma tarar mai raba kayan abinci ne a ƙarshe wanda sako kake da shi to saƙon da nake da shi shine ina kira ga waɗanda suke zuwa kotun na su tsoron Allah musamman irin sauran kwaikwai kwaikwayo za ku zo ku kafa kyamara duk gandujiya ba da zai fassara maka turancin da ake a kotu duk girman gandujiya ai su dan babu ne ba abokan ne ba musamman su ne ba da haka sai mutane su zo su kafa kyamara a gaban rediyo saboda ba sa tsoron Allah ba ku zo kuna kuna trying confusion kuna faɗa al'ummar jihar Kano abinda kuka ga dama shi yasa na yanke shawarar cewa ranar da za a yi zaman nan na karshe ni da kaina sai na je kotun nan na ga me ake a kotun nan duk girman gandujiya ka faɗa zai fassara maka turanci sai su zo suna interpreting din abinda ba daidai bane ba turanci masu ilimin da suke ciki ka faɗa abin guda daya duk masu ilimi ka faɗa mai ilimi guda ɗaya a Gardujiya makarantun da za ka a ce yaran sun je an koya musu ba sun yi alahu ɗan makarantun ba tun da suka a shekara takwas ba wata makaranta su kuma suka rabe ta ɗinta ba to ina za karatun sun yi amfani da su a idan of da illiteracy a da end da the day ga suna suna barin washin ɗan mutane gawon is coming ina kira ga 'yan na ku saukar ka wannan motar dan ba ɗafewa za ta yi dan ba ɓullewa za ta yi ba an yi ta kai fa is coming hakan ya zo a ƙarshe ba kuraye ba